Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Har yau Baba Yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis 28 ga watan Satumba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta sislak awal musa jani a kan rawar da najeriya ke takawa wurin yaƙi da cin hanci da rashawa muna kuma ɗauke da shirin na kasa wanda silimin muni barma zai gabatar akwai kuma sharhin jiri don gana da ridwan muktar abbas zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Dattawan Amurka tana kokarin ɗaukan wani mataki da zai bukaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun ƙasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma kakakin majalisar Kevin McCarthy ya mai da hannun agogo baya. Kakakin kuma ɗan jam'iyyar Republican ya bayyana manufarsa cikin sirri a jiya Laraba. ya buƙaci 'yan gani kashenin republican a majalisar su amince da matakin wucin gadi na majalisa da zai ba da dama gwamnati ta ci gaba da aiki matakin da a baya ya ce ba za su taɓa ɗauka ba ana sa ran jefa ƙuri'a don gwada sakamakon matakin a ranar juma'a wato wuni ɗaya kafin cikar wa'adin ranar da za a rufe ofishoshin gwamnati. dokar majalisar ta rage yawan kuɗi da gwamnatin tarayya za ta iya kashewa da kaso takwas cikin ɗari sannan ta daɗa tsauraran matakan tsaro akan iyakoki to sai dai kuma 'yan democrats da 'yan republican 'yan gani kashenin makafi sun ki amincewa da dokar ƙudurin dokar zai samar da kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe sannan ta ƙara dala biliyan shida kan tallafin ukraine da wasu biliyan shida kuma na tallafin bala'o'i to sai dai makafi ya ki amincewa da shi a wani bangaren kuma a daren jiya laraba ne 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican bakwai suka fafata a dandamalin muhawara kowannensu yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaba donald trump wanda ya baiwa sauran 'yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a a takarar shugaban kasa mai zuwa na 2024 duk da jerin tuhume-tuhumen da yake fuskanta kan aikata laifuka hudu wannan karin kuma kamar yadda yi a baya trump ya ƙaurace wa muhawarar da jam'iyyarsa ta shirya yayin da takwarorinsa na republican suka fafata a dandamalin muhawarar da aka yi a wurin taron ɗakin karatu na ronald reagan da ke california trump zai shirya wata muhawarar a jihar michigan da ke da mahimmanci a siyasar amurka inda ma'aikatan kamfanonin motoci suke yajin aiki don yi wa manyan kamfanoni masu ƙirar motoci uku bore. Trump ya fahimci cewa ƙauracewa muhawarar da jam'iyyar tasa ta shirya don fafatawa da sauran 'yan takarar jam'iyyar ba zai yi wani illa ga farin jinin shi a wurin al'umma ba. wanda real real clear politics take tattara ƙuri'un jin ra'ayoyin al'umma da ya nuna yana kan gaba na amincewar al'umma ya kasance ɗan takarar jam'iyyar republican da kaso 56 sannan kuma yana gaba da wanda ya fi kusa da shi wato gwamnan florida ron desantis a farin jinin jama'a da kaso 42 fadar white house ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan amurka 'yan asalin afirka da zimmar inganta tattaunawa tsakanin jami'an amurka da 'yan afirka mazauna kasashen ƙetare wani ƙudurin haɗin kai na shugaba joe biden don inganta haɗin kan amurka da afirka wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar baƙin haure daga afirka ka ya kai shekaru ashirin wanda zai yi tasiri mai mahimmanci akan al'ummar a kasar nan gaba an zaɓi 'yan kwamitin mai mambobi sha biyu daga jerin wasiƙu sama da ɗari da suka burge a cewar johnny carson wani tsohon jakada a afirka wanda ya kasance wakili na musamman ga biden wanda yake da alhakin shirya taron amurka da afirka na 2022 majalisar wacce ta kunshi shugabannin 'yan kasuwa da kuma fitattun masu fasaha da wani dan wasan kwando wacce take ganawa bayan wata uku za ta baiwa jama'a dama ta saurari tattaunawarta. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan, ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Sislak a Najeriya. ta gabatar da wani rahoto a kan rawar da najeriya ke takawa wurin tabbatar da mulki na kwarai a gargashin shirin majalisar ɗinkin duniya na muradun karni shugaban kungiyar awal musa rafsan jani ya mun karin haske akan wannan rahoton da kungiyar ta kaddamar a gefen taron majalisar ɗinkin duniya da aka kammala a ƙarshen mako ga kuma abin da yake cewa makasudin wannan taro da muka yi don mu gabatar da rahoton da muka yi na kamar yadda najeriya ta alkawarin cewa za ta gabatar da shirin uh, muradin karni uh, musamman na goma sha shida wanda ike magana yadda za a tabbatar da kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama ya tabbata da kuma tabbatar da kan cewa ana ba da sai har labarai ga jama'a da suke bukata da kuma yadda ake amfani da kuɗin kadori da aka karɓo a uh, daga waje ko kuma daga gidaja daga gida to wannan rahoto da muka yi ya nuna mana yadda najeriya ta samu ci gaba ko kuma ba ta samu ci gaba akan irin wannan buradan da ta yi kudirin yi ba to mu muna yin wannan rahoto ne don mu tabbatar da kan cewa najeriya ta cika wato alkawaran da ta yi don ta tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa da tabbatar da kan cewa an gina hukumomi ba tare da ana yi musu katsalandan ba kamar hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomin da hukumar zaɓe ta ƙasa da sauransu da ya zamanto cewa ana da cikakkun irin waɗannan eh, ma'aikatan gwamnati da za su yi aiki fi ba tare da an kawo ah, wani cin hanci da rashawa a cikin aikace-aikacen da suke ba shi sa muka yi wannan rahoto muka ga inda najeriya take a ah, matsayin da take da kuma abin da yake ya dace a yi To abinda ko kuma a rahoton ku shin kun ga akwai nasara a wannan fanni ko dai a har yau dai ana baya. To gaskiya wannan rahoto ya nuna mana kan cewa akwai alamun gyara da dama ko kuma kokari da ya dace a ce an yi don a tabbatar da kan cewa an samu ci gaba mai ɗorewa da zaman lafiya da kuma a toshe hanyoyin da ake sace-sacen dukiyar ƙasa a Najeriya. Misali. har yanzu mun ga yadda ake kwasar duke kasa a elastic financial flow da money laundry har yanzu ba a yi wani abu cikakke wanda yake ya dace a ce an rage irin waɗannan sace-sacen kuɗaɗe da ake ake fitar da su waje ba sa'annan na biyu duk da dai muna da wato dokar nan ta freedom of information wato dokar nan da ta ba da damar da za a yi wa 'yan kasa bayanai ko kuma 'yan kasa za su nemi bayanai na su hayan abe baɗan da gwamnati take to har yanzu mun ga cewa wasu da dama ma'aikatocin gwamnati ba sa bin wannan doka sa'an nan a cikin wannan rahoto mun ga yadda ba a samu nasara ba wajen amfani da kudaden da aka karbo wato access recovery da yawa irin waɗannan kudaden ba bayanan inda suke sa'annan a cikin wannan rahoto mun ga yadda ake daɗa ɗibarin kudin ƙasa ake fita da su kuma a cikin wannan rahoto mun ga yadda ake amfani da kuɗi don siyan makamai da kuma siyan zaɓe a najeriya saboda haka ba a samu nasarori sosai a cikin wannan bangaren ba amma an samu nasara wajen misali wajen bayyana sunaye na waɗanda suke mallaki kamfanonuka wato beneficial ownership nan najeriya ta yi ƙoƙari don ta kawo rijista na sunaye da za a iya ganin wa yake da kamfani kaza wa yake da kamfanin man fetur wa yake da kamfanin ah, ma'adanu da sauransu wannan bangaren mun ga an samu ci gaba to irin wannan kokarin kuna yi kun daɗe kuna fi da rahotanni da sauransu shin kuna ganin yadda kuke so a samu a samu ko dai a haka ne za a ta tafiya ko ta fidda rahotanni amma kuma masu saboda da faɗi da dukiyar ƙasa za su ci gaba da yin abin da suka saba. To za mu ci gaba da yin gudunmawar da muka saba yi don muna ga cewa idan aka yi shuruɗin illar za ta yi yawa amma in aka ci gaba da bayyana irin waɗannan bayanai da kuma tallafawa gwamnati ta tabbatar da kan cewa ta yi abin da ya dace muna ga cewa za a yi nasara amma kin yin maganar akwai illa in yin wannan irin aikace-aikacen da muke akwai illa to yanzu da kuka kaddamar da wannan rahoto mai zai biyo baya to yanzu dai wannan rahoto mun ba wa matar shugaban kasa kuma mun ba wa wato sauran shugabannin matan shugabannin kasa da suka zo wannan taro suka halatta kamar na burhama na rwanda Ah, da kuma ita deputy commissioner ta police ta nan new york ita ma mun bata wannan rahoto duk kuma sun karba sun ce to za su yi nazari a kai don su tabbatar da kan cewa musamman wajen cin hanci da rashawa da rashin kwanciyar hankali da ake samu a najeriya da afirka da sauran bangarori da yawa za su san rawar da za su taka don su tabbatar an samu kwanciyar hankali. awal musa rafsan ke kenan a tattaunawa da muka yi da shi a akan alkawarin da najeriya ta ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya a yau alhamis ne ake sa ran dawowar sakataren tsaron amurka lloyd austin bayan kammala ziyarar aikin shi na farko a faɗin afirka bayan naɗa shi shugaban pentagon austin ya fara ziyarar tasa daga jibuti tushen sansanin sojojin amurka a nahiyar afirka inda ya gana da shugabannin jibuti da shugaban somaliya wanda austin ya bayyana cewa sojojin kasar sun cimma gagarumar nasara akan kungiyar ta'addancin al-shabab cikin shekara ɗaya wanda ya ɗara nasarorin da suka cimma cikin shekaru biyar daga nan kuma austin ya nufi kenya inda ya ziyarci sansanin manda bay da ke kusa da iyakar somaliya inda wani harin ta'addanci ya kashe 'yan amurka uku a shekarar 2020 sakatarorin tsaron na amurka da kenya sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar tsaro na shekaru biyar tsakanin kasashen biyu da zai baiwa kasashen damar aiki don kawar da barazanar ta'addanci austin ya kuma yi alkawarin baiwa kenya tallafin tsaro na dala miliyan 100 yayin da kenya take shirin jagorantar wata tattaunawar zaman lafiya tsakanin kasashe a haiti don kawar da matsalar tashin hankalin kungiyoyi. a ƙarshe iran tana ikirarin ta yi nasarar harba tauraron dan adam mai daukan hoto a sararin samaniya kafar watsa labaran iran na ƙasa irna ta ayyana cewa ministan sadarwar ƙasar ya shaida cewa tauraron dan adam din yana da ratar kilomita 450 wato mil 280 da duniya jami'an ƙasashen yamma ba su da wata masaniya game da harbawa ko kuma kewayawar tauraron a sararin samaniya 'yan shekarun bayan nan iran ta yi yunkurin harba jerin taurari ba tare da cimma nasara ba amurka ta yi zargin cewa harba tauraron da iran ta yi ya saba yarjejeniyar kwamitin majalisar tsaron majalisar ɗinkin duniya kana ta buƙaci iran ta kiyaye ɗaukar mataki da ke da alaƙa da mukamai mai linzami waɗanda za su iya harba mukaman nukiliya. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. I got wutar wata in ce tamkar ke alkhairi ne ma ki kau da dukan wani mai sharri kowa ya faɗa miki zai soki san bai kaiwa ni haka in ya gaba da fatan an shakata yanzu ko ga Suleiman Muni Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin ya taɓo halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Burkina Faso da irin gudunmuwar da suke bayarwa a harkokin ci gaban al'ummar wannan ƙasa. a kashi na farko na tantaunawar wakilin sashen hausa hamza adams da usman muhammad mai kere-keren kayayyakin fata a dubu an ji yadda ya koyi wannan sana'a da ke matsayin madogarar rayuwa a gare shi sanin kaskancin da ke tattare da bara ya sa malam usman ware lokaci domin jan hankulan nakasassun da mutuwar zuciya da rashin samun kulawa daga al'umma suka jefa cikin wannan haraka to kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan tantunawa zai mai da hankali kan yanayin mu'amala a tsakanin masu bukata ta musamman da yadda abin yake a tsakanin su da al'umma da kuma mahukuntan burkina faso za ka iya ka jagoranci Eh, masu fama da nakasa ko da ku samar da kungiya wadda za ta samu karbuwa ta bangare na gwamnati ya so in kuna da wani bukata in kuka gabatar ma gwamnati za ku samun tallafi. To akwai wani lokaci da muka yi wannan tunanin damu wata kungiya sha Allahu saboda irin wannan abubuwan sanda wani ya zo ya gani ya yi maganan cewa mu yi kungiya. Muka yi kungiya Allah da zai taimaka mana ma ko game da wurin gwamnati mu samu shiga mu samu taimako to har yanzu dai ban mu haɗa ƙungiyar ba ne insha Allah amma akwai niyan kungiya. To mu duba su tsakanin kai da jama'a fa eh, ya mu'amalan ku yake kana fuskantar cikas ce a ah, wani kaza gurgu ne a don haka ba mu yin mu'amala da shi kuna makamancin haka. A nisa wannan Allah na gode ma batun jama'a da kullum inda nake ba garin Allah da zai wayan zauna yin awa ɗaya ko biyu ba wanda ya zo wurina. Allah Allah bani wannan baiwa. Na gode ma Allah. gaba ɗaya jama'an ku na masu fama da nakasa a nan wagadugu na wato burkina faso Eh, akwai matsaloli na san koya za a kuna hira da juna akwai matsaloli da kuke fuskanta wanda kuke ganin eh, har in gwamnati ko kuwa irin kungiyoyi masu ba da lamuni eh, ba su taimaka muku ba zai iya mai da harkokinku cikin halin koma baya. To kwarai wannan tabbas haka ne gaskiya akwai wannan matsalan sosai sosai ku. da yawa na kuka da wannan abu akasari to dama ba aiki kake ba bara kake ka hita kaje je baka samu ba yau ma masu lafiya ma suka kare balle kai da ke bara don shi wannan dole zan matsala dama wannan matsalan ba wai abun mamaki ba ne dole tunda koyo da gobe dai kullum a baka a baka ai ba zai yiwu ba eh, wanda masu masu baka in ba su da shi a rasi dole mutum ka samu wannan matsalan. Akwai wasu kasashe kamar Ghana da su tarayyar Najeriya da dai wasu kasashe eh, ana yanke yammacin Afirka eh, suna da kungiyoyi na masu fama da na ƙasa kuma suna da taimako da suke samu kamar Ghana haka eh, akwai shirye-shirye da dama wa wahasatan na karban haraji na hanyar titi lokacin da sai ake karba ko da yanzu an dakatar saboda wasu dalilai amma lokacin da ake karba eh, akasarin masu karban masu fama da nakasa ne da suka hada da guragu eh, da dai sauransu to ku kuma daga nan nan zuwa gaba kun iya ku koka ko da gwamnati zai ringa ƙara ku cikin wato ma'aikata sa domin ku ringa samun wato albashi a kowace wata domin tabbatar da cewa an daidaita al'amari eh, a nan ƙasar burkina faso ƙwarai ku tun da konan ɗin ma ba wai gwamnatin samsam ba ta taimakawa ba ne saboda yawanci matsalan shugabannin da ke gaban ne amma ba shi gwamnati tana iya ƙoƙarinta. ta tunda akwai ma kamfanoni ma wanda in kuka yi kungiya ku je ku gan nemi taimako kuna ana baku gwamnatin tana iya kokarin ta to mutanen da ke gaban ne gasken ne babu ka gani dan shi wani karo in ka shiga kungiya karshen ta kai ka gani amma ba wai gwamnati gwamnati na iya kokarin ta a fi sabilillahi kaga ko ci maka da sauransu wani karo gwamnati na rabawa tana bada da kasassu tana taimakawa to ma wanda shugabanni abun ne shine matsala to yanzu yadda kake sana'a haka kake dogaro da kai nan zuwa gaba ka iya a tuntubi ko da wata hukuma mai ba da lamuni ko ainihin gwamnati a tallafa maka ya so ka horas da masu fama da na ƙasa wannan sana'a su kuma su ringa yi suna dogaro da kai kwarai ku in Allah yarda gaskiya irin da mu jaraba wannan da don ubangiji insha Allah in na baka dama ka ba da shawara kan yadda za a kawar da wannan matsala na rashin adalci da ake muku wani shawara za ka bayar yanzu dai wa'annan dai a yadda Allah dora bisa mutane masu imani masu tausayi masu sanin ya kamata kuma wa'anda aka sa gaba din a dinka kula da aikin da suke yi in suna tafiyar da aikin daidai ko ba daidai ba shi ne ba shi ba ga wadda za a yi. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adams da bakon shirin na kasa dan kasar Burkina Faso Usman Mohammed mai sana'ar fata. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Sulaimu Muni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. kasar ghana da daily graph da masu sharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta ne ra'ayi mafi muni da alan mante ya gabatar shine yin murabusa daga jam'iyyar npp Kwamina Batel shi ne ya faɗi haka. Kwamina Batel tsohon mamban majalisar dokoki wadda kuma minista ne a ƙarƙashin mulkin uh, J.A. Kofu ya mai da martani dangane da sanarwar yin murabusin da Kojo Mantan ya yi daga jam'iyyar npp yana mai faɗan cewar wannan ra'ayi nasa na fitowa ya magana da yan jarida dangane da matsayinsa ko kuma da yin ramusun ɗinsa daga jam'iyyar npp shine ra'ayi mafi muni da ya ɗauka a rayuwarsa na siyasa ramana bartels ya yi kira ga shugabancin jam'iyyar npp da su haƙuri da wannan matsayi da ya ɗauka yana mai faɗan cewar nasa ya ƙare in na gaza zan mara wa duk wanda zai yi nasara a zaben fidda gwani da jam'iyyar MPP za ta yi. Wannan shine sharhi daga jaridar da chronicle kuma sai a fito ne ya faɗi haka ita kuwa jaridar herald wannan labarin tarwaito inda ta nuna cewar shahararren mai arzikin nan na kasar kenya muwani ya bayyana cewar ya ɗaura aniyan tabbatar da cewar ya samar da wani ginshiki na ainihin aikin kiwon lafiya a nan kasar ghana wadda zai faɗaɗa shi zuwa matsayin masana'anta masana'antar da zai magance matsalar rashin wurin samun magani a nahiyar afirka gabaki daya mr muwale ya dau wannan kuduri ne yayin da ya sa duda shugaban kasar ghana lala adu dankwa ado a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda sun ka ainihin tattauna akan wannan manufa shi muwale sanannen mutum ne wadda aka yi imani da niyyarsa da kudurinsa a duk lokacin da ya ɗau mataki sai ya cika wannan mataki kamar yadda ya yi a ƙasar botswana samuale ya tabbatar da cewar ana ha mata ha maza sai ya kafa wannan cibiya a nan ƙasar ghana wadda zai taimaka gabaki ɗayan ƙasar afirka domin samun inganta shanin kiwon lafiya a ainihin kasar afirka ga baki daya wannan ne sharhin jaridar da herald kuma da shi ne ga baki ɗaya muka iso ƙarshen sharhin jaridar na yau radwan allah muktar abbas na hausa na muryar amurka accra ga To madalla gaida Ridwan Abbas. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaice majalisar dattawan Amurka tana kokarin daukan wani mataki da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun kasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma kakakin majalisar Kevin McCarthy ya mai da hannun agogo baya. Kakakin kuma ɗan jam'iyyar Republican ya bayyana manufarsa cikin sirri a jiya Laraba. a wani bangaren kuma a daren jiya laraba ne 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican bakwai suka fafata a dandamalin muhawara su yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaba donald trump wanda ya baiwa sauran 'yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a a takarar shugaban kasa mai zuwa na 2024 duk da jerin tuhume-tuhumen da yake fuskanta kan aikata laifuka hudu. fadar white house ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan amurka 'yan asalin afirka da zimmar inganta tattaunawa tsakanin jami'an amurka da 'yan afirka mazauna kasashen ketare wani kudirin haɗin kai na shugaba joe biden don inganta haɗin kan amurka da afirka wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar bakin haure daga afirka A yau Alhamis ne ake sa ran dawowar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala ziyarar aikin shi na farko a fadin Afirka bayan naɗa shi shugaban Pentagon. Austin ya fara ziyarar tashi daga Djibouti tushen sansanin sojojin Amurka a nahiyar Afirka inda ya gana da shugabannin jibuti da shugaban somaliya wanda austin ya bayyana cewa sojojin kasar sun cimma gagarumar nasara a kan kungiyar ta'addancin al-shabab cikin shekara daya wanda ya dara nasarorin da suka cimma cikin shekaru biyar da masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin jona kamin baba ya ko makiri ne daga birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam